yana cewa ya ayyuhal na amanu tubu ila Bukum, tawbatan nasuhan asagabukum ayyukaffir anhum sayyi'atikum wa yadkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wato a kullum ya kamata mu dinga tsarkake zuciyoyinmu da ayyukanmu saboda ita mutuwa ba ta jira kuma sannan a wani lokaci za ka iya tafiya saboda ba wai ana sa maka alamu ba ne lokacin da za ka mutu ko kuma wani alamu ko kuma lokaci da zaka mutu kawai kwatsam mutuwa za ta iya riskanka a kowane hali a wannan watan azumi na rabadana ya kamata mu kasance masu istighfari ya kamata mu kasance da masu neman yafiya mu daina cuta mu daina zalunci sannan mu kiyaye harshen mu saboda shi zai iya kai mu wuta Allah subhanahu wata'ala cikin littafinsa mai tsarki yana cewa ya ayyuhallazina amanu qumu anfusakum wa ahlikum nara wato mu kiyaye kanmu da kuma iyalanmu da yan uwanmu da komai daga shiga wutar jahannama a hakika fa wutar jahannaman nan gaskiya ce kuma sannan mutuwa gaskiya ce so ya kamata mu san guzarin da zamu yi a nan da kuma lahira saboda mu zama mun samu riba duniya da lahira Allah ya sa mu ga ƙarshen wannan watan na Ramadan lafiya sannan kuma Allah ya sa muna daga cikin bayin Allah 'yantattu na gode sosai Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana mazaje wanda kuka fi sani da Malam Hudu. Ramadan Karim. Ramadan Karim. Ramadan Karim. Ramadan Karim. Ramadan Karim. Ramadan Karim. Ramadan Karim. Ramadan Karim. Ramadan Karim. Ramadan Karim. Ramadan Karim. Ramadan Karim. Ramadan Karim. Ramadan Karim. Ramadan Karim. Ramadan Karim. Ramadan Karim. Wannan sako ne daga Abdul Ahmad mai kwashewa. Abnur Entertainment. tana muku barka da Ramadan. Ramadan Karim.